wane ne a cikinmu nan zai iya tashi ya rantsuwa cewa rigar da ke jikinsa ita kadai gare shi duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riga ɗaya gare su illa kalilan har annabi sallallahu alaihi yana cewa man din ku bai da sau bai wa ke da riga biyu ne ai ma'ana sai wane da wane sun kai ma wani yanayi na damuwa da rashi wanda suna wata ɗabi'a wadda ba ni zaton a cikinmu yau akwai wanda ya taba kai wannan yanayi in dai ba faɗawa ya hannun kidnappers ba Allah ya kiyaye shine idan yunwa ta maka tsanani ka nemo dutse ka ɗaure cikinka wannan shi abin da sayyidina Jabir ya gani lokacin da ana yakin Uhud lokacin da ana ana eh, ana haƙar ramin gwalalo wanda aka kewaye birnin Madina da shi lokacin da wani dutse ya dame su akai akai maza zarata jaruma kowa ya kokari a kasa sai ka ci to a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kware zanin sa sai ya daga fartanya ko diga ya sara wani irin haske ya bayyana sai ya kabbara ya ce Allah ya bude mini birrin sha to yana wannan magana Jabir sai ya lura da dutse a cikinsa sa alhamdulillah yunwa ta kai masa kowa ana wannan hali kuma na aikin jihadi kuma ga makiyar su kawari sannan ne ya lallaba yana da amarya ya je gida ya sanar da ita ta ce to wallahi muna da ɗan rabin ƙaramar tiya na alkama to akwai ɗayan da za mu ɗan sarrafa shi to Allah ka je ka zo da manzon Allah da mutum ɗaya ko biyu amma ba kar ka bayyana ba mana ka sirranta yine ya je gurin kunnin manzon Allah sai ce amarya ta ce tana so ka dalle ko amma dalle da mutum ɗaya za ka zo sai manzon Allah bai ce masha Allah ce ina mutanen gwalalo aka yi shela manzo Allah ya ce a zo gidan jabir za a yi liyafa <laughs> jabir hankalinsa ya tashi ya riga manzo Allah gida ce ki an samu matsala na ce me ya ta ce ka gaya masa abinda muke ce wallahi sai da na gaya masa dan karamin tiye ya cato inda ta ce ka gaya masa ya ba matsala shi ya san dalili kuma abin da ya faru kenan manzo Allah sun sa aka karkasa mutane goma goma ya ce a tukunyar a kawo ta an dan akwai dan farfesun dan naman akuya da ya rage sai ya ce to goma goma a rufe tukunyar kara bude zai rika sa abin ku yafa muke cewa kuna cewa babban cokali ko sabin su ai wannan fassara ce ba hausa ba ce ku yafa sunan sai ya sa ku yafa ya ɗebo sai ya zuba a je a ba mutum goma su tafi wasu su zo sai da suka ci gaba ɗaya suka koshi aka ce majabir ku nawa ne ya ce mun kai ɗari tara ko ya ce muka ɗari tara ko abin da ya fi muradi shi ne halin da muke ciki na ni'ima wallahi ada ba a cikin shi kakanninmu nan ƙasar shekara sittin baya kai har bayan zuwan turawa wallahi halin da ake ciki baka kwatanta shi da yanzu so in ana maganar sadaka ka daina tunanin wane mai abu mai yawa kima mai dan kadan annabi sallallahu alaihi da yana magana sadaka cewa yi ittaqun nara walau ita mura ku kiyaye kanku daga wuta ko da da sadakar balgacin da dabino in ka ce bare rabi ke bai kai rabi ba balgace kusan balgace ko kusan akai fa hmm? da shek na wari <laughs> kenan abin da aka gare ka wannan karatu dole ka yanke shi ni dai alhamdulillah tun ana cikin ina fara aiki da shi na yi sadaka yanzu wannan irin wannan da ba yake cewa sadaka sadakatu sirri hannun daman da ke latsa waya ta ɗaya sa abin da ne sai ubangiji na ina so ku misali ne ba bayyana sadaka ta ne nake so yi ba akwai lokacin da ƙaramar sadaka ita za ta kai ka aljanna ba ka sani ko karamin aiki musamman wanda yake da alaka da sifar ubangiji ta jinƙai shi yasa ya shigar da karo aljanna don ta shayar da kare ruwa ba aikin ba ne zuciyar da ta tausasa gazali abu hamid mai ihya ulumuddin wani almajirinsa ya ce ya mafarkinsa bayan mutuwarsa ya ce gafarta malam ina labari ya ce allah ya gafarta ya ce da me ya ce to wallahi wata rana ne ina rubutu sai kuda ya fada kan alkalami na ce kuda saboda mala ya ci kare hausa ya ce yi eh, kananci ka san guda ɗaya mafardi kuje ne yi yau in suna da su ne kuda ai sai kuje wai kuda sai kuda ya hau kan alkalaminsa ya ce a raina sai na ji cewa kishi yake ji don ka sai na bashi sai da ya zuƙi ta wada ya koshe tashi ya ce to da wannan allah ya gafarta so kaga kana maganan wai ina alhaji wani ina wani ina ruwanka da su rubba dirham sabaka mi'ata alfi dirham naira goma na ifin naira miliyan ɗaya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naira ɗaya tafi naira dubu ɗari gwargwadon niyya gwargwadon zarafi da hali idan dubu biyu gare ka kai sadakar naira ɗari ba haɗa ka da mai miliyan biyu wanda ya sadaka da naira ɗari biyar ba ɗai kuke ba so don Allah bai kware mu ji wannan sannan karshe na so in ce abin nan sallallahu ce ma na kasar sadakatun min malin ma zada Allah abdan bi afun illa izza kuma ma tawadha lillahi illa rafa ba wanda zai yi sadaka dukiyarsa ta rage ku tambayi duk masu arzikin da ke bayarwa yabna adam an fi yunfaq alai mala'iku ne biyu kullum sai Allah ya saukar da su shi ke sa su yi addu'ar ba zai karba ba ɗayan su yana ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa ɗayan su yana ce Allah ma'atini sukan talafa Allah duk mai bayarwa ba shi Allah duk mai hanawa hana masa so ko kaga kana da arziki inda ma tsolo kake inda kai ma kwado ne karau kala duk bai shiga sukwatin <laughs> to idan kai ma tsolo ne to wallahi baka kai ga arzikin ka da ne ba in ka bayar Allah zai karo maka Allah ya sa mu aiki da wannan karatu Allah ya amfanar da mu da shi Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ƙara rayuwar rayuwarsa albarka ya kara amfanar da al'umma da iliminsa ya kara yawaita mana ire iren sa, da sa da 'ya'yansa da jikokinsa wayanda za su ci gaba da tasowa a kullum idan wani tauraro ya sauka wani zai tashi so da haka tauraruwan su malam tana sama amma wani lokaci kaɗan wasu za su zo muna fatan su yi ta tashi da yawa da yawa da yawa wannan ita ce sunnar da'awa ba abinda akwai abinda psychologist ke ce uqdatul rajul wahid sai wani ba mu da ita a da'awa duk wanda ya taso Allah ya dauka shi Allah ya kara masa imma da albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kaga kaga yanzu ban yi hausar sakwatan ba hmm? kuma ban yi bayanin bambancin gauruwa da bazawara ba don ba bukata <laughs> saca barato.